guda jam'iyya jam'iya ramar ganduje to wanda ka tsere ne karya ne a matakin jam'iyyar apc ta mazaɓar ganduje mutum ashirin da bakwai muna tare da shugabancin jam'iyya na lokal gamban da jiha babu waɗanda babu inda jam'iyya ta girgiza muna ba da tabbacin jam'iyyar apc mazaɓa da lokal gamban muna tare da mai girma shugaban jam'iyya na ƙasa sau da ƙafa musamman saboda irin gudunmuwar da yake bayarwa a ƙarƙashin jam'iyyar apc mazaɓa da lokal gaman da jihar kano gabaki ɗaya sakamakon jin wa'annan abubuwa mun hanzarto da gudu mun zo wajen shugabannin jam'iyya na lokal gaman haka mun zo jiha akan yanayin waɗansu tsararin ba ma 'yan jam'iyyar apc ba ne sun tattara wani rahoto suna magana akan cewar wani abubuwa da ma wanda ba da su ba da haka a yanzu a matakin jam'iyya muna shaidun karasu akan irin abubuwan da suka yi wanda ba daidai ba kuma ba yan jam'iyya ba ne da haka wannan abu ba za mu yi dirji ba muna za mu ɗauki mataki daban-daban akan irin wannan abu na jam'iyya assalamu alaikum